alaikum ƴan uwa musulmi insha Allah yau zan yi bayani ne akan matsalar sihiri da aljani zan faɗi abin da duk wanda yake da matsalar sihiri ko aljani zai je ya haɗa wato ma'u za zaka iya ka ringa sha zaka iya ka ringa shafe jikinka da shi da izinin Allah iska ba za ta yi tasiri a jikinka ba sihiri ba zai tasiri a jikinka ba iska kowace iri ce in dai za ka yi ta yin wannan ma'uruƙiya ɗin ko ka neme shi haɗaɗɗe a yi ta amfani da shi insha Allah duk wata iska ba za ta yi tasiri a jikinka ba Kamar yadda aka sani akwai alamomi na aljani, akwai alamomi na sihiri. Kaɗan daga alamomin sihiri shine misali a kaman rashin bacci, mutum baya iya bacci ko mutum shi kaɗai ya kama kuka ko mutum shi kaɗai ya kama dariya ko mutum ya zama jikinsa yana ɗaukar zafi ko mutum ya zama gaba ɗaya wato ainihin ya ji ana masa tafiya a cikin jikinsa ko mutum ya zama baya son zama cikin jama'a sai cikin duhu ya fi son kaɗaitaka mutum ya ji yana jin haushin kowa da sauransu waɗannan da alamomi ne na sihiri alamomin iska ga sanan ciwon kai ciwon ciki mugayen mafarkai mafarkin ruwa mafarki wato ainihin ana bin ka da gudu mafarkin miciji mafarki ka faɗa rijiya da makamantan irin waɗannan duk wanda yake fama da wannan daga cikin waɗannan abubuwan to yana da kyau ya haɗa wannan abin da zan yi bayani yanzu sannan mutane a kula ba komai da kaji ka ce asiri aka yi mu 'yan kasuwa duk kun firgita kanku ba hali ka ga ɗan canji sai ka ce an jefe ka mutane ba hali kanka ya kama ciwo sai ka ce sihiri aka yi ma wane ne da Allah yan uwa duk abin da za a yi a dinga fara kallon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare ka ko amma din in ka kalli Allah sai ya sa wato ainihin abin da aka ma ya kin tasiri amma wani lokacin ba amma din ba in ka sawo man sai kuma ya zama abin ko ba a yi ba an yi wato ainihin duk wanda yake fama da matsalar sihiri ko iska ya samu ruwan shi mai kyau ko malami ne wanda yake ruƙiya ana kawo ma mai aljani kai wannan in aka samu ruwa mai kyau a kafa kai iskar a karanta ayatul kursiyu kafa ɗaya a karanta amanar rasulu kafa uku a karanta ƙul ya ayyuhal kafiruna qul a'udhu birabin nasi qul a'udhu birabil falaki a karanta qul uhiya ilayya anna hustama ana faru minal jinni zuwa ƙarshe a karanta wannan wato a karanta falan ma ita ma zuwa ƙarshen aya wala yuflihu sahiru haisu ata shi ma a karanta shi waɗannan ayoyin gaba ɗayansu a karanta su a cikin wannan ruwa ka samu galan ka zuba shi ya zama kullum ko kofi ɗaya ne ka ɗauka ka sha ko kuma ka ɗiba ka shafe jikinka in za ka kwanta bacci da izinin Allah sihiri ba zai tasiri a kanka ba aljani ba zai tasiri a kanka ba domin tambaya ko neman ƙarin bayani akwai lambobinmu akan wannan bidiyo mai albarka